su wa'annan ya'ya kowane ya kama muhallin shi sai dai su taimake ni ma ni yanzu ba in taimake su ba wannan dai saboda mu ma muna da tsayin shi yasa muke tashi mu nema mu ma don mu samu lada haka ne to amma mu yanzu abin da ya dame mu wannan tsadar rayuwa da muke ciki ɗan ƙanƙara ce ni wallahi tallahi ranar duniya he an kashe mana mutum shida mutum bakwai a gona ake biyo su dan Allah dan annabi gwamnati ta agaje mu ta taimake mu daga 'ya'ya he jikoki he ta taba kunna ake kashe mana dan Allah dan annabi shugabanni su sa mana hannu Allah ya taimake mu ƙasar kankara tun da aka sa ruwan sama ya zuba ake kashe mana al'umma wallahi tallahi kullum muna wurin nan ya an ce an kashe gari kaza an kashe gari kaza kai ko yau da aka bugo mana waya an kashe mutum uku a gona dan Allah dan annabi gwamnati ta taimake mu ta sa mana hannu Allah ya sa mana Allah ya kawo mana karshen wannan abu gwamnati ta taimake mu